Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da lasariyar wannan rana ta Lahadi 17 ga watan Disamba na shekarar 2023. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dana Da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga baba da kanin labarai. To Aisha ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwararsa ta kasar Jamus a nalena Baerbock sun yi kira ga tsagai ta buɗe wuta na dindindin a Gaza a wata sanarwa haɗin gwiwa da aka buga a jaridar wato ta Birtaniya ta Sunday Times. kana kasar rasha kuma ta kusan wato ta rasa kusan sojoji 350 a ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka shuɗe a cewar jaridar da kiev independent kana shugabanni daga japan da sauran kasashen kudu maso gabashin asiya sun yi bikin cika shekaru hamsin da kafa kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan a wani taron korin koli a yau lahadi lokacin da suka jaddada tsinkayar kungiyar ta tsaro da tattalin arziki to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma shugaban kasar ghana ya bukaci kamfanoni masu zaman kansu su rungumi hanyoyin zamani wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar lamarin da ya sa masu ruwa da tsaki ke cewa za a yi amfani da smartphone ko ko kwamfuta a yi wannan sadarwa shi zai sa a samu sadarwa tsakanin members da sauki ba bacin lokaci kuma zai kawo saukin farashi za kuma a ji irin matakin da najeriya take ɗauka don tabbatar da baiwa jami'an tsaron ƙasar da ke filin daga kulawar da ta dace domin tabbatar da sun gudanar da hankali aikinsu kamar yadda ya dace an tanadi abubuwa da yawa regular allowance na regular allowance nan da za su daɗa taimakawa fatan mu a yi abin yadda ya kamata mu. a mahangar wata jakadiyar reno kungiyar eh, kasashen ingila kuwa ta babu ta ba da bayani ne a game da yadda al'amura suka kasance a taron cop 28 yau ma muna tafi da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulrauf ta shirya kuma za ta gabatar amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. Ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwararsa ta kasar Jamus Annalena Baerbock sun yi kira ga tsagaita buɗe wuta ta dindindin a Gaza a wata sanarwar haɗin gwiwa da aka buga a jaridar Birtaniya ta Sunday Times. duk mun iya bakin mu wurin samar da shirin tsagaita wuta ta dindindin da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa in ji 'yan diplomasiyar guda biyu samar da hakan cikin gaggawa na da muhimmanci kuma ana da bukatar hakan cikin gaggawa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta faɗa a wata sanarwa yau lahad cewa a jiya asabar ma'aikatanta masu aiki karkashin shirin kiwon lafiyar majalisar ɗinkin duniya a asibitin shifa da ke arewacin gaza sun taimaka wurin kai kayayyakin aiki da suka hada da na'urori daban-daban da magunguna ma'aikatan sojan isra'ila ta faɗa yau lahad cewa dakarunta a jabaliya sun gano wata kofa a cikin ɗakin wani yaro da ke kai ga ramin da mayakan hamas ke ciki kana an watsa bidiyon kofar da aka gano a kan yanar gizo kasar rasha ta rasa kusan sojoji 350 a ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka shuɗe a cewar jaridar da kiev independent jaridar ta ce babban hafsan sojan ukraine ya faɗa sa'o'i 24 da suka suka gabata cewa an rasa sojoji 346 da wato da guda 70 da suka hada da mutane ko kuma sojojin da suka mutu 1250 bugu da ƙari rahoton jaridar da rasha jaridar ta rasha

sai kuma jiragen ruwa wato da suka hada da manya da kananan 22 da kuma jirgin ruwa guda mai tafiya karkashin ruwa birtaniya ta yi tsokaci a kan sanarwar da rasha ta bayar a wannan watan cewa wato yankunan ukraine da dama kamar donetsk luhansk kherson da saprosia za a hada su a cikin kuri'ar zaɓe ta shugaban ƙasa a watan maris mai zuwa an ƙara yankunan kuma a cikin yankuna wato zaben yankuna na rasha da aka gudanar a cikin watan satumba shugabanni daga japan da sauran kasashen kudu maso gabashin asiya sun yi bikin cika shekaru hamsin da kafa kungiyar kasashen na gabashin asiya da ake kira asean a takaice a wani taron koli a yau lahadi lokacin da suka jaddada tsinkayar kungiyar kan tsaro da tattalin arziki da kuma mutunta tsarin bin doka da oda yayin da ake fama da tankiya a wato da china kan tekun yankin a baya hulɗar tsakanin japan da ƙungiyoyin ƙasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan ya fi ta'allaka ne a kan shirin japan na raya ƙasashe masu tasowa a wani ɓangare saboda damuwar da ƙasashen ke da ita a kan ayyukan da japan ta gudanar lokacin yaƙi amma wannan lokacin hulɗar ta fi mai da hankali ne kacukan a kan tsaro lokacin kuma da ake ƙara samun tankiya a kan tekun kudancin china yayin da ita ma japan ɗin ta bada ta ko kuma a wannan lokacin ta ɗauki mataki da kan yankin ƙasashen pacific da kuma samar da kyakkyawar alaƙa. a wata sanarwa haɗin gwiwa shugabannin sun yi kira ga ƙarfafa cin amfanin juna ta hanyar ƙawance da kuma yin aiki tare domin tabbatar da zaman lafiya a yankin indo-pacific sun kuma kira ga samar da ci gaba mai yawa a yankin da kuma haɓaka musayar mutane tsakanin matasa kishidi shugaban japan yana faɗa a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban ƙasar indonesiya joko widodo wanda ke zama shugaban ƙungiyar asiyan na wannan shekara to baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran nan da wani dan lokaci amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga kasar ghana yayin da a wata wato yayin wata bita da ta saba yi a duk karshen shekara kan harkokin kasuwanci a kasar ghana mataimakin shugaban kasar ya bayyana irin nasarar da kasar ta samu a fannin kasuwanci wanda ya aza kasar a gaba a kan fagen kasuwanci a afirka tare da bunƙasa tattalin arzikinta ta hanyar amfani da tsarin dijital ga dai ridwan abbas da cigaban labarin cikin wannan rahoton yayin da muka rungumi ɗaukaka da mun ka samu haɗa da ci gaban gimshikai karkata ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa da izawa gaba a fagen fasaha da kirkire-kirkire ya zama wajibi mu yadda a aza kan tubalin tafiyar farfadowa da ke gaba kamata ya yi a ɗauki amcfta a matsayin jigo na bunƙasa tattalin arziki kuma ta ƙalubalantar da ya mana mu yi amfani da wannan damar da aka ba mu mu isa mu ina albishir na makoma inda ghana za ta yi tsaye a kasuwar da duniya da ya somo kan tsarin samun rance na mutane ɗaiɗaiku mataimakin shugaban ƙasar cewa ya yi harkoki da mutane ɗaiɗaiku za su samu damar karɓar rance cikin sauƙi in tsarin ya soma aiki sabuwar shekara. wani abin da ba mu da shi a halin yanzu a ghana shine tsarin samun rance wadda ejinsosin rancen za su san abin da za su yi amma yanzu da haɗin kan bankin tsakiya ina jin mun kusa sabuwar shekara za mu gabatar da tsarin ga ɗaiɗaikun mutane a nan ghana kuma hakan zai ba mu damar bambanta tsakanin mutane ɗin kuma a kan haka ne na ce tsarin na ɗaiɗaita ba da rancen zai yi amfani da gana da a matsayin yin mafaka ganin yadda da shi ake sauƙin gano kowa shine zai buɗa hanyar samun rance. Babban jami'in cibiyar zuba jarin Ghana Yofi Grant ya ce fagen kamfanoni masu zaman kansu na ci gaba da zama ƙawaye masu muhimmanci wurin jagoran kudurin ƙasar da tafi ƙarfin cin bashi ya bukaci masu ruwa da tsaki a cikin masana'antu su dira akan yin amfani da fasaka da irin damar da African Continental continental free trade area ta bijiro da su cikin harkokin kasuwancinsu. a hankali muna farfadowa kuma ana daukan Ghana tamkar masaukin Afirka da ke da babban damar zabar da makoman fasahar Afirka. Yau fasaha na taka muhimmiyar rawa a harkokin kasuwanci yayin da ake amfani da dandalin sada zumunci social media suna tallata hajojinsu yayin da muka sa ido akan afcfta ku bari mu tuna cewa shi fa free trade area din nan ya ba da babban dama ga kawaye cikin muhallinmu sufiyan abdulrahim ya nakalci kasuwanci ta amfani da na'ura mai kwakwalwa ga abin da ya ce ciniki tsakanin mambasin afta zai yi sauki domin fasaha zai kawo sauƙi na sadarwa tsakanin members sadarwa tsakanin members za a yi amfani da smartphone ko ko kwamfuta a yi wannan sadarwa shi zai sa a samu sadarwa tsakanin members da sauki ba bacin lokaci kuma zai kawo sauƙin farashi credit scoring system shi wani abu ne da yake zai rike data ko yaushe ka je banki za ka nemi rance za a duba shin wannan mai karɓar rance shi ne wa wani ne da yake in ya karbi rance yana biya in yana biya yana biya kan lokaci ya kamata a bashi rance credit scoring system shine abin da zai nuna ma wannan zai kawo sauki sosai da yake in ka karbi rance ba ka biya gobe ka ji neman rance ba za a baka ba. Newmont Ghana Limited a Half South aka zaɓa kamfanin da ya lamba 1 a kyautar Club 100 in Ghana. Stockholm Ghana ce ta zama kamfanin sadarwa na ɗaya da kuma ta ci kyautar iya kurɗa da kastamomi. Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga baba da ci gaban labaran duniya. A yau Lahadi kasar Chadi ta gudanar da zaben raba gaddama kan sabon kundin mulkin tsarin mulki na kasar wanda ake ganin da wuya ya dinka barakar tsakanin gwamnatin sojin kasar da kungiyoyin adawa da ta haddasa rikicin siyasa da na tsaro a kasar da ke cikin kasashe mafi talauci a duniya. hukumomin sojan kasar sun kira zaben da wani muhimmin mataki da zai kai ga gudanar da babban zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa wani da daɗin alkawarin komawa ga tafarkin demokuraɗiyya tun bayan da suka kwace mulki a shekarar 2021 bayan kashe shugaba idris dabi a fagen daga a yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda kun ji tsarin mulkin da aka shirya zai ba 'yan majalisun ƙananan hukumomi da majalisun sarakunan gargajiya a unguwanni cikakken iko da ma wasu sauye-sauye da za a gudanar amma wasu ƙungiyoyi 'yan adawa da 'yan tawayin ƙasar sun kira da ka a kada a yi zaɓen ko kuma su ƙaurace wa zaɓen sun ɗora ayar tambaya a kan 'yancin gudanar da aikin hukumar zaɓe wanda suka yi watsi da sabon kundin tsarin mulkin wanda suka ce ba a ji ra'ayoyinsu ba wanda suke da ra'ayi na mai da ƙasar ta tarayya a ƙarshe tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya faɗa ji asabar cewa ba za mu zaɓi jam'iyyar african national congress anc a takaice ba wadda take mulkin ƙasar a babban zaɓen sabuwar shekara jam'iyyar ta anc ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmayar samarwa al'umma afirka ta kudu 'yanci daga mulkin wariyar launin fata ita ce take mulkin kasar tun zaben farko da aka yi bayan mulkin wariyar launin wanda ya kawo gwarzon ɗan siyasar na nelson mandela akan karkar mulki a wannan lokaci jam'iyyar anc na fuskantar kalubaloli wani kuran jin ra'ayi a kwana-kwanan nan ya nuna tana yiwuwa ba za ta samu kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'u da za a yi a zaben baƙi ba lamarin da ya tilasta mata kafa gwamnatin haɗaka domin ci gaba da riƙe mulki zuma ya faɗa wa 'yan jarida cewa anc da shugaban ƙasa na yanzu sirrin ramaphosa sun suna yi wa wato farar fatan mulkin mallaka aiki ne zuma ya ce zai mara wa sabon jam'iyya baya wanda aka mata suna da reshen soja na anc wanda yanzu ya balle daga anc din Baba Yakubu rike nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Yayin wata ziyara da ya kawo nan Amurka kuma ya kawo eh, nan ofishin muryar Amurka, shugaban kwamitin tsaro na kungiyoyin tsaro na Afirka, Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya shidawa Ibrahim Ka'almasi Garba cikin wata hira da suka yi irin matakan da gwamnatin Najeriya take kokarin ɗauka don tabbatar da cewa jami'an tsaro musamman waɗanda suke filin daga sun samu kulawa da ta dace. wasannin honorable haƙila yau dai akan wannan kokari da kuke na ba da shawarwari mm. ah, ya kuka ga batun ah, sai ka ga sojoji an tura su daji suna ta korafi game da rashin biyan su haƙoƙinsu kuma suna rike da bindigogi kuma can ka ji sun tafkata asa saboda watakila na da nasaba da kokarin ciyar da iyalinsu shin akwai wani abu da za ku yi na ganin cewa in aka tura su yaƙi ko da boko haram ko da eh, kidnappers ko da waye sun yi abu tsakanin su da Allah a to shi yasa ma nake ganin uh, kasafin kuɗi da aka yi na bana hmm. uh, ma'aikatar tsaro ta defense ita ce wacce ta fi kowa kuɗi hmm. uh, da muka duba budget ɗin koyo da safe na duba kofi ta intanet sai naga cewa an tanada abubuwa da yawa regular allowance na regular allowance hmm. waɗannan da za su daɗa taimakawa fatan mu a yi abin yadda ya kamata musamman shi ministan tsaro mai girma gwamnan jihar jigawa tsoho malam badar abakar dattijo ne kowa ya san shi wajen eh, kalkuleta duk abin da za a yi sai an buga a kalkuleta sai da yake <laughs> gwamna a jigawa so muna fatan ah, za a yi zai sa ido da amfani da hikima da karfin mm. gwiwa da yadda ake da eh, yaƙini akan cewa adali ne mm. ah, za a samu sauyi sosai mm. a cikin harkar ma'aikatar tsaro haka shi ɗaya ɗan uwan nasa gwamnan jihar zamfara duka muna fatan insha Allahu ah, tunda matsalolin nan mu suka shafa an ɗauki dukkanin matsalolin nan an bamu an mm. bamu ministocin tsaro an bamu ministocin yan sanda an bamu mm. ministocin lafiya an bamu mm. ministocin ilimi ina ganin abin da za a yi arewa kenan su ne manyan matsalolin mu kawai sai kuma mu haɗu mu faɗa wa kanmu gaskiya domin mu ga cewa mun fitar da mara kunya ɗora daga inda aka tsaya. to honorable uh, sha'aban watakil akwai wani abu da ya kamata mu tambaye ka akai da ba mu tambaye ka ba kana iya cewa wani abu akai. kawai fatan mu dai Allah a ci gaba da addu'ar Allah ya bamu lafiya da zama lafiya kuma kamar yadda kai kake zaune a turai kuke jin daɗin rayuwar ku kuke tabbatar da adalci a tsakanin al'umma da gwamnati to dole ne fa sai mu ma mun gyara sannan Allah zai gyara mana shugabanni suna kallon mu suma suna so su ga mm. halayen mu mm. yau ko yara ka tadda akan hanya ka dauki kuɗi ka ba su su bai su raba an ba a wasa ba ɗayan guduwa zai mm. to sai mun canja alƙiblar mu mun mai da mun koma ga Allah subhanahu wata'ala mun ji tsoron sa fiye da komai kuma mun yadda da taimakon juna bai shi ya taimaki wanda bai da shi wanda aka ba shi amanar mutane ba su haƙƙin su wannan kenan abin da ya kamata yi honorable ibrahim sharaɗa kenan tare da ahir shi da ibrahim ka'almasi garba sai kuma labarinmu na gaba wanda zai dawo da munan amurka a makon nan ne aka kammala taron sauyin yanayi kan al'amuran sauyin yanayi wato cop 28 wanda aka ya gudana a birnin dubai wasu mahalarta taron sun yi na'am da irin nasarori da aka cimma wurin taron na bana a cikin wata hira ta musamman da babban wakilin muryar amurka peter clotty babbar sakatariyar kungiyar kasashe renon ingila patricia scotland ta yi bayani a game da abin da ta ayyana da rashin baiwa kasashe masu tasowa dama musamman ma wajen cimma cin moriyar kudin da aka tanadar don magance matsalolin sauyin yanayi ga yadda hira ga abin da take cewa we have to celebrate the fact that within 12 months, to have got it from agreement to conceptualizing and having a fund wajibi ne farin ciki game da cewa a cikin watanni goma sha biyu mun cimma wata matsaya mun tashi daga kulla yarjejeniya har mun kai matakin yin nazari kan hanyoyin samar da waɗannan kuɗaɗe da ake bukata wannan nasara ce babba alkawarin da kasashe suka yi na bada dala miliyan 726 ya zuwa yanzu shi ma nasara ne sannan kuma har ma a cewa eh, haɗaɗɗiyar daular larabawa ta bayar da dala miliyan 100 na farko wannan gagarumar nasara ce all of that. We know it is just a drop ko da yake duk da waɗannan alkawura da aka yi bai fi wani ɗan kaso da bai taka kara ya karya ba daga cikin yawan kuɗin da muke bukata abin da muke bukata a zahiri ya kai triliyan ɗaya da ɗigo biyar domin cimma gaci daga nan zuwa shekara talatin idan kuma kai la'akari da yawan kuɗin da muke bukata domin ƙasashe masu tasowa sai kai ga cimma manufar daina fitar da gurɓataccen hayaki wato net zero to za mu buƙaci tiriliyan kudu a kowace shekara tsakanin yanzu zuwa shekara ta 2050 muna kuma sane da cewa gudunmawar da kasashen da suka fi fuskantar matsalolin sauyin yanayi suke bayarwa wajen gurɓata muhalli shine mafi karanta saboda haka kasashen G20 ne suke da alhakin kaso 80 cikin 100 na gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya wanda ya gaza kaso 5 cikin 100 da waɗancan ƙasa na farko suke da alhakinsa musamman ma ƙananan ƙasashen tsibirai da ke kudancin duniya wannan shine halin da muke ciki a zahiri sannan idan muna neman a yi adalci wajen tabbatar da cewa ƙasashe sun ba da gudunmawar kuɗi na kwatankwacin irin rawar da suke takawa wajen gurɓata muhalli wato climate justice wajibi ne mu daɗa uh, Patricia Scotland kenan babbar sakatariyar kungiyar kasashe renon Ingila a wata hira da Peter Clotty. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba. Social media matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Nima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da yamma kan kuma Abdullah. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan wani batu da aka yi ta yayatawa a dandalin Twitter wanda aka canja wa suna zuwa X a yanzu kan yadda wata budurwa ta auri tsohon mijin kawarta bayan wata shida da mutuwar auren su. Batun da ya dare teburin trends inda ake jera batutuwan da suka fi jan hankalin al'umma a Najeriya da sauran kasashen duniya. Wannan lamari dai ya jawo muhawara mai karfi akan yadda wasu matasan arewa ke mayar da hankali wajen yayata ababen da bai kamata ba saɓanin yadda ta su su na wasu sassan kasar daban ke ba da fifiko ga al'amuran da suka fi ciwa al'ummar su tuwo a kwarya da zammar aika sakonni masu ma'ana na jawo hankalin gwamnati da neman kawo sauyi a ƙasa baki ɗaya. Wasu masu fafutukar kawo sauyi da canja tunanin matasa a kafofin sada zumunta sun sha jaddada cewa kamata yayi matasan arewa su fi ba da su ga tunanin jawo hankalin gwamnati akan samun fita mai ɗorewa ga matsalar rashin tsaro sace-sacen ɗalibai durkushewar tattalin arzikin yankin rashin ingancin ilimi bangaren kiwon lafiya ta da matattun masana'antu da dai sauransu cikin gaggawa a maimakon ba da karfi ga ababen da ba za su kawo ci gaba ba a cikin al'umma shin ina matsalar take ga bayani daga wani mai kishin arewa sunana abdulhamid muhammad hamid talban zungur to bisa ga na fahimta wannan abu yana zuwa ne yanayin yadda ake samun kai a kafofin sada zumunta so za ki ga idan aka sami abu guda daya a yi ta kan yaya tashi kuma ba shi ne abin da ya kamata kamata ya dawo ci gaba ga jama'a ba ya kamata idan an samu abun ma ya kyautu a ce a tsaya a ga me ya kamata a yi in wanda ya kamata a yaya dan ne sai a yada shi in wanda bai kamata ba ko sai a rabu da shi eto eh yawanci kuma da rashin yin wani takamaiman abun yi yau inda a ce matasa suna da abun yi ba ma za dinga tsayuwa akan abun da bai dace ba a yi ta kan yi wani za ga tun da garin Allah waye bai da wani abun yi sai dai duba wayan ne in ya ji labarin da bai dace ba ya dora so ya kamata a ce matasa a koma kan hanya a sami abun yi to idan gwamnati ba za ta iya daukan kowa ba ai akwai sana'o'i so mu yawanci matasa akan raina sana'a sai ki ga wani dan yana da Allah misali naira dubu goma zai iya yin jarin abin da zai yi amma sai ga ya kasa yana hangen wanda yana da miliyan ɗaya ya ce shi ma sai ya sami miliyan ɗaya inda kuma dai sami miliyan ɗaya ne ya gaya masa wahalhalun da ya samu har ya kai ya samu miliyan ɗaya sai ya ga ba zai iya ba so inda a ce za a koma kowa ya nemi sana'an yi ba sai ka jira gwamnati ba tunda gwamnati an mata yawa ga kuma abin da wasu matasa masu mu'amala da kafofin sada zumunta ke cewa kan yadda za a shawo kan matsalar rashin mai da hankali akan batutuwan da suka fi muhimmanci ga arewacin Najeriya a kafafen. Sunana Zainab Muhammad Anani. To ni a gani na idan muna son mu shawo kan matsalar rashin mai da hankali ga batutuwan da suka fi muhimmanci a kafafen sada zumunta. To dole sai mun yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da ya dace. Mafi akasari idan matasa na yawo a kafafen sada zumunta suka ci karo da batutuwa masu muhimmanci misali yadda za a shawo kan matsalar rashin tsaro ko kuma a'a wani muhimmin labari da ya shafi rayuwar dan adam sai ka ga an wuce waɗannan labaran amma idan aka kawo batutuwan gulma ko wata ta kwace mijin wata ko wata ta saka tufafin da bai dace ba sai ka ga matasa suna ta rigirgen tofa nasa albarkacin bakin ni ba na tunanin wannan daidai ne ya kamata matasa su fi mai da hankali akan abubuwan da suka fi muhimmanci mu yi koyi da yan uwanmu da ke wasu sassa na kasar nan yadda suke amfani da kafafen sada zumunta domin nishaɗi da kuma shawo kan matsalolin da ya shafi rayuwarsu yadda suke amfani da kafofin sada zumunta wajen ganawa da shugabannin kasar nan a duk lokacin da bukatar hakan ta taso sannan kuma nuna halin ko in kula da muke yi idan muka ci karo da wasu labaran da suka danganci matsalolin tsaro musamman ma idan babu yan uwanmu na jini a cikin waɗanda matsalar ta shafa ba abu bane mai kyau sabanin kudancin kasar nan da idan abu ya samu mutum ɗaya tak to duk za su haɗa kai su yaƙi matsalar ta hanyar kafafen sada zumunta wasu lokutan ma ba sa duba bambancin yare ko addini har sai gwamnati ta amince da bukatunsu sannan fa za a samu zaman lafiya to yan uwana matasan arewacin najeriya ina kira da mu haɗa kawunan mu sannan mu yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyoyin da suka dace ba kawai mu tsaya a gulmace gulmace da aibata junan mu ba sunana khadija ishaq bawas to ni dai a abin da za a yi don a canza tunanin matasan arewa towards yin positive postings inda za su iya taimakon mu a rayuwa shine a koma baya tun farko a sake restrategizing din already akwai waɗannan cultural stereotypes ɗin da muke amfani da su suka riga suka sha kan mu yanzu shi ɗan arewa wani lokaci ya fi ba da priorities akan abubuwan da ba za su gina al'umma ba kuma major abin da yake jawo wannan tunanin da aka riga aka dasa mana a rai zaki iya duba maganar political psychopathy idan ka ce za ka tashi ka yi magana akan abu sai a koma baya a duba a ga shin kai ɗan wani ma jam'iyya ne tukunna ko kuma a kikin against it a ce kana so a yi amfani da kai don a bata gwamnati so mu fitar da maganar siyasa maganan al'adunmu daga cikin mind ɗin waɗannan matasan ba idan har za a cire waɗannan tunanin a cikin zuciyoyin matasa a ce kawai aiki za a yi tukuru domin an ga ya kamata a taimaka wa arewa a yi amfani da waɗannan matasa wurin pushing important messages to ina ji shi ne lokacin da za mu iya cewa eh we are ready for amfani da social media domin canza arewa so ya kamata a koma baya a fara wato bita kenan trainings da retrainings da kuma orientation na mu matasan arewa akan irin waɗannan abubuwa a samu networks masu ƙarfi waɗanda za su rika zuwa misali a ce state state ana zakulo masu ƙoƙari wajen amfani da irin waɗannan social media sannan kuma ana strategizing yadda za a maye pushing sako ya je da kuma yadda za a haɗa kai ina ganin idan an yi amfani da irin waɗannan abubuwa za a iya cimma buri wajen posting positive sakonni da za su taimaki arewa kafafen sada zumunta sun sauya shine ainihin yadda mutane a faɗin duniya ke sadarwa na yau da kullum inda suke tasiri matuka ga dukkan bangarorin rayuwa ciki da tsarin tafi da gwamnati fasahar bayanai akan kasuwanci cinikayya sufuri da dai sauransu in ji masana a fannin to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu da aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. ba ta nan ba ta sake ba ne. To an gaishe ki Halima Abdulrauf wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice. To Aisha a takaice ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron da takwararsa ta kasar Jamus a Annalena Baerbock sun yi kira ga samar da buɗe sagai wato shirin buɗe sagai tauta. ta dindindin a gaza a wata sanarwa haɗin gwiwa da aka buga a jaridar birtaniya ta sunday times duk mu iya bakin kokarin mu wurin samar da shirin tsagaita wutan ta dindindin da zai kai ga samar da zaman lafiya mai ɗorewa in ji 'yan diplomasiyar guda biyu samar da hakan cikin gaggawa na da muhimmanci kuma ana buƙatar hakan da wuri Kasar Rasha ta rasa kusan sojoji 350 a Ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka gabata a cewar jaridar The Kiev Independent. Jaridar ta ce babban hausan sojan Ukraine ya faɗa cikin sa'o'i 22 da suka da hudu da suka wuce cewa sojojin rasha wato 300 ne da 46 da 70 ba a gansu ba akwai kuma 1250 da suka mutu. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na na ranar yau Lahadi. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara agogon Najeriya tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da gnt a sake jin mu da shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona wa mayi nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni sai wanda ya sada mu da ku. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ku ƙara sauni lafiya. Ma'asala.